bismillah dukkan yabo da godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> mahalicin samai da kasai wanda ke juya al'amura kamar yadda ya ga dama bisa tsarin da ya tsara mun shaida Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi ke dawamar da nutsuwa da kwanciyar hankali ga bayinsa a lokacin da suka yi masa biyayya suka riƙe dokokinsa suka bi addininsa suka bi sunnar manzonsa shi ke kuma jarraba bayinsa da tsoro da firgiti da rashin nutsuwa a wasu lokuta a lokacin da suka kauce wa tsare-tsarensa da dokokinsa suka zaɓi rayuwar duniya sama da yadda ya tsara na rayuwar lahira mun shaida allah subhanahu wata'ala shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi shine sarki mai adalci wanda ya ambaci kansa da suna adalci ya tabbatar da cewa shi ya haramta wa kansa zalunci kuma baya zalunci bai taba yin zalunci duk abin da ya yi shine daidai kuma shine adalci don haka ke shigar da wasu daga cikin bayinsa wutar jahannama da adalcinsa ya shigar da wasu daga cikin bayinsa aljannar firdaus da rahamarsa allah ya samu cikinsu mun shaida Allah subhanahu ta'ala bai bukatan taimako a jujjuya al'amuransa babu abin da ya gagare shi kuma babu abin da zai gagare shi mulkin sama da ƙasa gaba ɗaya a hannunsa yake Allah subhanahu wata'ala dukkan rayukan bayi suna tsakankanin yatsun Allah subhanahu wata'ala yakan juya su yadda ya ga dama babu abin da ya isa ya taka masa birki a tsarinsa da jujjuyawan al'amura in ya ga dama ya zubo da ruwa a yi damuna in ya ga dama a yi rani yakan saukar da albarka a cikin ƙasa don bayinsa su ji daɗi don su ji daɗi kuma su bauta masa yakan tabbatar da nitsuwa da kwanciyar hankali a doron ƙasa don bayinsa su ji daɗi su ci gaba da bauta masa yakan tabbatar da ƙoshi ga bayinsa don su ji daɗi su ci gaba da bauta masa shi ke gudanar da abin da yake so ya cancanci a gode masa kuma tuntuni ma ya gode wa kansa mala'iku sun gode masa dukkan salihan bayi sun gode masa annabawan Allah sun gode wa Allah bisa ni'imomin da ya musu a sirrance da bayyane salihan bayi sun gode wa Allah bisa ni'imomin da ya musu sirrance da bayyane babu wata halitta face tana tasbihi da godiya ga Allah ko da kuwa ku mutane ba ku fahimta ya aiko manzanni ya cika manzanci da annabta da fiyayyen halitta nai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya tabbatar da dukkan hanyoyin da za a bi a samu zaman lafiya da nutsuwa a doron ƙasa bayan ya aiwatar da su ya kuma karantar da al'ummarsa ya tarbiyyantar da su akan haka ya bi dukkan hanyoyi na tarzoma ya hana ya kuma hani al'ummarsa da shiga dukkan wata hanya ta tarzoma da tashin tashina da abin da yake ba daidai ba ya fi kowa kwatanta adalci ba a taɓa yin mutum mai adalci irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kuma ya zamanto shi ya fi kowa tausayi shine shugaban masu tausayi Allah da kansa ya tabbatar da cewa aiko manzon Allah zuwa ga duniya ma wannan rahama ce ga bayin Allah gaba daya rahama ga bayin Allah ba ana nufin iyawai mutanen da ya rayu da su generation din da ya rayu da su ba a'a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ce ga bayin Allah waɗanda suka shuɗe tun ba a aiko shi ba da waɗanda suke nan lokacin da aka aiko shi da waɗanda za su zo har ila kiyami sa'a aiko shi rahama ce gare su ira da amincin Allah su gare shi da bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau ban tana tunatar da mu ne mahimmancin nitsuwa da security da kuma ƙoshi da wadatuwa waɗannan abubuwa suna da mahimmanci sosai sai dai al'umma idan ta samu kanta a cikin wani yanayi ba ta kula da mahimmancinsu sai lokacin da ɗayansu ya bushe al'umma ta rasa kanta a cikin nutsuwa ma'ana ta samu kanta cikin tashin tashina da yanayi mummuna nan ne watakila za ta rinka cinowa ko tana nadama ko wani abu makamancin haka amma lokacin da al'umma take cikin kwanciyar hankali da nutsuwa da wadata ba ta fai take cino muhimmancin wannan yanayin ba amma idan aka duba alkur'ani mai girma annabawan allah babban abin da suka fi yawaita addu'a suna roƙon Allah ya tabbatar musu babu kamar security zaman lafiya da nutsuwa annabi ibrahim alaihi salam lokacin da ya bar iyalinsa da ɗansa annabi isma'il iyalinsa hajara a jimbin ɗakin ka'aba lokacin da ba a gina ɗakin ka'aba kamar yadda yake yanzu ba amma akwai karsasinsa ma'ana akwai duwar wajen jininsa amma yana rushe Allah ya umarce shi ya ajiye iyalinsa lokacin da ta aihu da ɗanyen jego da jinjiri ɗan ƙanƙani mai shan mama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya bar su a gurin ya bar a gurin har Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da gina ɗakin Ka'aba guri ya zama gari ƙauye ƙarami shine garin Bakka ma'ana garin Makka annabi ibrahim ran da aka ce gina dakin ka'aba ya tada ginin annabi isma'il yana taimakonsa har suka gama ginawa babban abin da ya roƙa wa makka shine security da zaman lafiya da nitsuwa sannan da koshi da wadata yana ginawa da ya gama zai bar garin zai koma ƙasar sham inda yake rayuwa annabi isma'il yana tare da shi abun da annabi ibrahim ya yi addu'a a gindin ɗakin ka'aba rabbi ja'al hadha baladan aminan وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر يتي رب اجعل هذا بلدا آمنا إن كدوا سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا sannan tukunna ma wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam kafin ma ya roki Allah ya hana shi shirka sai da ya roki Allah ya tabbatar da zaman lafiya domin rashin zaman lafiya yana sa mutane su fada shirka a ce ku yi layan bata ko layan mai bayyana ne ko layin bata duka sai ga mutum in yi wannan ya bata an kashe shi kaga ya zama mushriki ya mutu bai haɗu da Allah da lafiya ba amma rashin security kan kawo mutane su ma irin tunanin wannan wani ya ce maka ya sha maganin wuka wani ya ce ya sha maganin karfe wani ya ce ya sha kau dabara wani ai dan ba zaman lafiya ne ya sha wa ina abubuwan kuma ya rabu da Allah shi yake rabbi ja'al hadha wa qala ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada aminan tukunna wa junubni wa baniya wa baniya an na'budu al-asnam amina a samu amnu security cikakke idan aka samu security cikakke inda duka kama hanya ba turgiti ba mai tare mutum ba mai kwace kudin mutum ba mai kwace mutum ya shiga jeji da shi ya nemi kudin fansa babu wanda yake zuwa ya fasa shagon wani babu wanda yake zuwa ya tsallaka ya shiga gidan wani babu waɗanda suke zagayawa da bindigogi su yi barazana wa mutane su kwace dukiyoyinsu to an samu nitsuwa wannan shine abun da annabawan Allah suka roƙa garuruwan da suka kafa suka bar zuriyarsu da 'ya'yansu abun da suke musu addu'a kenan a lokacin da al'umma ke zaune lafiya sai su manta wannan abun sai su daina addu'a game da shi lokacin da annabi Ibrahim yake wannan addu'ar alaihi salam babu wani tarzoma ko miskala zarratin a garin maka a lokacin ne ma garin ya kafu a lokacin garin ya kafu a lokacin larabawa sun taso daga yemen suka zo suka zauna a gurin suka samu ruwa ruwan zamzam ya fito suka zauna da raƙumansu da kayayyakin harkokinsu suka zauna a gurin suka kafa wannan gari na maka kaga babu wani rashin security babu wani tashin hankali babu sace-sace babu komai a wannan lokacin. amma yake wannan addu'a rabbi ja'al hadha da aminan ya Allah ka sanya wannan gari ya zama amintacce mai aminci mai cikakken security babu hayaniya a cikinsa duk abunda addinin musulunci Alƙur'ani ƙarare ya faɗi mahimmancinsa to maƙiya addinin musulunci a je a dawo a kwana a tashi a je a dawo a kwana a tashi sai sun ga sun raba al'ummar musulmai da wannan abun da Allah ya faɗa ne sai sa duk abin da za a yi makirce makircen dukkan makiyin addinin Allah shine ya ga cewa ya kawo rashin security a tsakanin musulmai saboda mai saboda muhimmancin security da Allah ya faɗa da kuma annabawan Allah suke amfani da shi sai sa duk inda kuke zaune al'ummar musulmai inda za a gama jarraba ku in kuka kai ga sakaci ga addinin Allah shine a jefa muku rashin security da rashin nutsuwa da rashin kwanciyar hankali wannan shine abubuwa da suke gudana ya kamata mu duba mahimmancin zaman lafiya mu duba mahimmancin zaman lafiya ta hanyar kula da abin da ake ciki mu kuma yawaita addu'a akan zaman lafiya da nutsuwa da samun kwanciyar hankali idan babu nutsuwa da samun kwanciyar hankali ibada ba ta samu a yi ta yadda ya kamata ba a samu a yi hatta sallah yadda ya kamata saboda haka wajibi ne mu kula da waɗannan ayoyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran abubuwa da suka tabbata cikin alkur'ani da bayanan malamai magabata da ma malamai waɗanda suke rayuwa manya-manyan malamai ku sani cewa ya ku al'umma Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa aminci a hannunsa yake kuma aminci ni'ima ce ga bayinsa kuma ya tabbatar da cewa a wato rashin aminci tsoro kenan da firgita shi ma kuma a hannunsa yake amma yakan sake shi ne idan mutane sun kaurace masa sun kaurace wa tsare-tsarensa da ya tsara kuma yakan yaka ne don ya jarrabi mutane don su dawo ga hayyacinsu sai kawar da tsoro din sai ya dawo musu da aminci bai taba tabbatar da al'umma a cikin tsoro zalla ba saboda Allah ya fi tausayin mu sama da yadda muke tausayin kanmu daga bai taɓa barin al'umma cikin tsoron zalla ba yakan yi musu firgici don su koma cikin taitayinsu sannan kuma sai a dawo musu da aminci shi yasa Allah subhanahu wataala ke tuna wa su waɗannan al'umma zuriyar annabi Ibrahim alaihi salam larabawa yace li ila fi quraish ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt yace allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin kaga maganar security da kuma maganar koshi da wadata duk al'umman da babu security babu koshi da wadata sai talauci da damuwa da tsadan kayayyaki da kuma rashin security da kwanciyar hankali da zaman lafiya to wannan al'umman tana cikin matsala a yadda ake ciki a yanzu duk duniyar musulunci ba ma wani najeriya kawai ba duk ta inda musulmai suka fi yawa tsibiri tsibiri a ko'ina a duniya a nan ne ake da yawan matsaloli yawanci talauci yanzu idan ka dawo in ka shigo najeriya kullum mu a matsayin mu na 'yan najeriya in kana so ka kwatanta ina ne ya fi talauci da firgiti da rashin kwanciyar hankali da rashin wadata cikakke sai ka dawo kawai gabashin arewacin najeriya north east yankunanmu nan kenan to yanzu ya koma northwest idan ka zo nan an kusa a gama da mu gaba daya Allah cikin rahamarsa bai bari an gama da mu ba muna nan da saura amma dukkan hanyar a rusa an yi amma Allah bai bari ya rushe ba me yasa saboda a kawar da security wannan shine babban abu na farko wanda ya firgita kowa a gabashin arewacin Najeriya north east kenan ya zamanto bama bama ne wane ne kashe kashe ne zubar da jini ne me ne sai da ya zama mana abun da ya zama abun sabo babban abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada bayanin karewar al'umma da ƙarshen al'ummarsa wajen lalacewa da shiga cikin halaka da za su bi sahun yahudu da nasara shine zubar da jini da kisan kai wannan shine ake kawo mana yankunan mu an kawo wannan yanki Allah subhanahu wata'ala ya ba mu kariya hatta borno a yanzu alhamdulillah akwai nitsuwa da yawa yobe borno adamawa gombe bauchi taraba sai da aka nemi gaba ɗaya kar komai ya saura ana Allah subhanahu wataala ya saurar da abun domin shine mai iko kuma shine mai kaddarawa don haka Allah subhanahu wataala yayi wannan in kun lura saboda yawan addu'o'i da jama'a suka tsaya an yi addu'a ana kan yin addu'a amma a ci gaba da yin addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya har yanzu ba mu tsira tukunna gaba ɗaya ba domin ne domin hanyoyin mu da yawa yanzu north west in ka koma daga kaduna katsina zamfara kebbi sokoto waɗannan yankuna gaba ɗaya al'amura ne wanda suke na ban tsoro a cikin lamarinsu har naija amma abun da aka yi a nufi na bala'i da tashin hankali ya fi abun da ake yi a can yanzu amma Allah subhanahu wataala ya saurar da mu ya kuma tabbatar da mu an kuma samu nutsuwa sama da yadda ake tsammani cikin ikon Allah da yaddar Allah da yawan addu'a da ake yi wajibi ne a yawaita addu'a don neman zaman lafiya musamman muhimmancin security yadda annabawan Allah suke roƙa wa zuriyarsu tabbatuwa da zaman lafiya da security sannan musamman muhimmancin ƙoshi da wadata a yanzu damuna ta zo mutane ba su gane mahimmancin ƙoshi da wadata ba saboda haka aka wari gari gwamnatin tarayya za ta iya samar da taki gwamnatocin jihohi su samar da taki amma sai ka samu tsakanin 'yan kasuwa da jama'a ana ha'intan juna taki baya shiga hannun manoma a yadda ake ciki a yanzu babu daman noma sosai a arewacin yammacin najeriya idan nan da muka samu dama-dama da ikon allah irin jihohin gombe bauchi da yankunan taraba da yankunan adamawa in ba a samu noma managarci ba to har yanzu akwai matsala a cikin ƙasar wajibi ne manomanmu su samu taki da ya dace gwamnatoci suna fidda taki ɗin kamar yadda ake gani amma farashi ya yi nisa farashi ya yi tsada wasu jihohi har yanzu ba su samu daman fil da taki ba wani sa'i an ce wasu 'yan kasuwa sun bayyana cewa idan motocin taki suka zo shiga gari sai a dakatar da su wasu mutane kawai saboda bukatar sai a dakatar a matse sai takin ya zama babu shi a cikin gari an sa masa farashin da ake sha'awa sannan sai a ce to motoci iya adadi kaza su dan shiga sai a ɗan shiga sai a yi wawa talakawa mutum yana buƙatan buhu goma na taki sai zai samu buhu biyu da ƙyar kuma ma kuɗinsa wani rabi bashi wani abu nan wannan ba ƙaramin tasgaro ba ne ake so a kawo al'umma shi yasa in babu security babu wadatan abinci wallahi al'umma tana cikin bala'i to kar mutum ya bada gudunmawa 'yan kasuwa a ji tsoron Allah kar a bada gudunmawa wajen rusa nitsuwar al'umma don kai mutum ya ci riba a kan taki damuna ta riga ta zo tun ba a yi damuna ba tun taki bai zo ba mutum yake harkar kasuwanci amma daga zanen damuna ta fara zubowa sai ka ga gaba ɗaya shagunan da aka saba sai da karafuna an cire karafunan an kawo taki an lafta shagunan kaza kaza kuma takin sai ka rasa ta yaya ake samun sa sai a ce maka ga takin gwamnati nan amma kuma shi nan a hannun yan kasuwa zalla an bi ta wani guri an sa a cin hanci da rashawa an zaɓi fushi da Allah da faɗa da Allah da cin mutuncin talakawa da tozarta talakawa da rusa ƙasa da cin mutuncin ƙasa da kuma wai ana cewa ana addu'a kaga mutane suna cika masallatai mun kusa mu zama makaryata a tsakaninmu da ubangiji subhanahu wata'ala wajibi ne mu ji tsoron Allah akan wannan shi yasa ku sani cewa Allah subhanahu wataala ya gaya mana bayani kai tsaye Allah baya yaudaran bayinsa sai dai bayi su yaudari kansu Allah ce wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makani fakafarat bi an'amillah fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un fa azaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un kaga Allah subhanahu wata'ala ya buga misalin alƙarya kanat aminatan mutma'inna ana cikin nutsuwa ana cikin kwanciyar hankali amma alƙarya sai ta bi bijirewa ni'imar Allah mutum yana sai da fetur an san kasuwancinsa fetur ne kasuwancinsa kaza ne kasuwancinsa yadi ne kasuwancinsa kaza ne amma ana zubo da ruwa duk shagunan sai kaga an juya su sun mataki. kuma takin na ne takin gwamnati talaka bai san takin gwamnati ba an ce farashin kaza an mai da taki an ce yanzu dubu tara da ɗari tara a kusan shekaran jiya waccan. amma tun kafin wace gari a ran laraba muna wani mitin ana cewa gobe alhamis za a ƙara ɗari biyu sannan kuma an yi kaza wannan shine ka'idojin da ake tafiya an ƙara ɗari kaza in za ka saya ka saya in ba za ka saya ba ka bari an ƙara ɗari ka wannan wani irin rayuwa ne ya ku bayin Allah mu sani cewa mahimmancin security da zaman lafiya gwamnati ta kada ba su yin komai ba sai dukkan mu mun tallafa kowa ya ba da haɗin kai a samar da wadata da taimakon Allah a yi noma da taimakon Allah a samu security da taimakon Allah duka ina abubuwan mu muka kaucewa Allah muka jawo su na matsaloli a mu? A taki yanzu kidnappers ne suke suke kara kuɗi ko yanzu kana nufin wanda ya yi kidnapping ya nemi kuɗi da wanda ya zo ya matse taki yadda za a sayar ya ɓoye tireloli kana nufin in ya samu bindigogi ba zai kidnapping ba ne wallahi zai babban kidnapper ne a cikin gari ya sa gare kuna zaune a gefensa wannan shi ne tsare tsarin gaba da muke ciki muka halakar da ƙasa muka halaka muka shigar da kanmu cikin bala'i azumi ne mu ji tsoron Allah abubuwan mu sun yi muni muna jin tsoron talauci na ƙarya alhali babu talauci a tsakani sai dai kawai abubuwan da mutane suka jawo wa kansu suka jefa yan uwansu cikin talauci da bala'i da halaka saboda haka duk wani mutum wanda yake da hannu cikin sanya tsadan taki muna roƙon Allah ya shiryar da shi wanda duk yake da hannu cikin sanya wa talakawa da manoma ƙanana kar su samu taki yadda ya dace muna roƙon Allah ya shiryar da shi in ba mai shiryuwa bane mai muguwar zuciya ne ya Allah ka hana shi jin daɗi duniya da lahira Allah duk abu wanda yake nufin wa bayinka manoma wanda za su yi noma don samun abinci da abubuwan da za su sarrafa a rayuwarsu ya Allah wanda bai sani da yake yin wannan abubuwa don wai ke tunanin tara kuɗi kawai a duniya ya Allah ka shiryar da shi mai mugun nufi wanda ba mai shiryuwa ba ya Allah ka nesanta shi da jin daɗi duniya da lahira ya Allah muna tawassuli da sunayenka da sifofinka da ayoyinka mun gaskata annabinka ya Allah duk mai nufin mugun nufi akan taki ya Allah ka wargaza sha'aninsa Allah ka hana shi jin daɗi har ya bar duniya lahira ma Allah ka ɗanɗana masa innaka sami'un qaribun mujibud da'awat za a ce mun yi mummunan addu'a ko kuma mun yi addu'a ce kawai iya yadda take manzon Allah yakan yi irin wannan addu'a da in yanayi ya kai yanayi kowa ya mai da hankali a yi gaskiya in an yi gaskiya sai mu huta Allah samu dace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 اتقوا الله تبارك وتعالى عسى الله أن يرزقنا من حيث لا نشعر أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على يا رب العالمين اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وانظروا إلى حياتنا اليوم في نيجيريا وخاصة في شمال نيجيريا حيث أصبح الناس يعني لا يعترفون بما أنعم الله به عليهم ولا نعرف أهمية الأمن وأهمية الشبع الرزق الثمرات وغير ذلك لا بد من أن نشكر الله سبحانه وتعالى ونكون على علم بأن الله سبحانه وتعالى يحبنا ويرحمنا فلهذا كان الله سبحانه وتعالى كان من دعاء الأنبياء كانوا يدعون لأنفسهم ولذرياتهم الأمن والرزق من الله سبحانه وتعالى ولنكن على ذلك ولنكن على سنن الأنبياء وعلى سنة الأنبياء وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انظروا إلى خليل الرحمن نبي الله إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة ودعا لمكة رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وما إلى ذلك فلنتق الله سبحانه وتعالى ولندع الله سبحانه وتعالى حتى لا نكون في القرية التي آه، ضرب الله المثل بها في كتابه العزيز حيث قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فلنتق الله سبحانه وتعالى فيما نصنع في تجاراتنا وفي أمورنا عباد الله إن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أجم الأمن والسلامة في بلادنا يا رب العالمين اللهم أجم الأمن والسلامة في بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا من الثمرات يا ذا الجلال والإكرام ومن علينا وأنزل علينا بركات من عندك يا رب العالمين في بلدنا قمب وفي تجاراتنا وزراعاتنا يا رب العالمين إن وفي صناعاتنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات <coughs> وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا